Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Tambaya da amsa na kawo muku wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana da zummar amsa su kamar yadda muka saba a kowane mako a lokaci irin wannan. Michael Kudisan ne ke muku lale marhabin. Madalla, tambayar mu ta farko a shirin wannan makon na cewa menene bambancin da ke akwai tsakanin kasashen da ake kira tarayya, jamhuriya da kuma jamhuriyar demokradiyya? Haruna Usman daga Abaji Abuja ya aiko da wannan tambayar. Wakilinmu na da magarama a jamhuriyar Nijar Ibrahim Malam Goji ya taɓa tattaunawa da wani masani Dr. Ali Sale a game da tambayar. kuma hirar tasu muka kakkaɓo. Ina jin kahin a kai ga fasarar ya kamata matambayin ya san kamar wana eh, wani makadisai ne suke gama su yi ita na farko akwai al'umma jama'a kenan ko na biyu akwai iko na uku kuma akwai gebi na ƙasa haka kama a ce territoire wannan uku in suka samu dada an samu an ƙasa an samu ita to cikin su yanayin ta hesu sai zamanto ana samun ita central wanda kama eh, mulki na tsakiya ko a sami ita federal ita federal wanda akwai mulki na tsakiya kuma sai a ciki aka ba bangare-bangare dan takaitaccen eh, cin kansu yanzu ka ɗauke kamar ita ƙasa amurka lokacin da za a yanta ai ba kamar ƙasa bace ba haka nan ta yankin ta guda ne haka ta faɗo wannan ƙasa ta sami yancin kanta ta zo ta liƙuma ta wannan ƙasa ta sami yancin kanta ta zo ta liƙuma ta haka ne da sani-sani ne aka gamu zai ta federe sai gamu suka yi etats unis da america in ka ɗauki nigeria ita sai da aka aihi nigeria ta kwana yanzu ita kuma nigeria ita take aihuwar da eh, jahohi jahohi ko ce jiha aka aihe ta sai a bata ɗan ƙwararren incin kanta eh, state ta ba to bambancin da ke akwai haka yanzu ka ɗauki kamar kano eh, state ne mai bata da polis bata da soja bata da diplomasiya ta bata da kuɗi nata da sauransu don duka wannan an bara ma kasa babba wannan eh, kasa uwa take da tare ita federal tare ba ita ke da wannan eh, yancin ka abin da ya shahi su drapo su tuta kenan ko ya shahi su im national taken kasa don duka wannan an bara mai ta federal to eh, bambamcin da kasashe kamar namu niger yanzu niger kaga komi za a yi da sai ya mai ta sa baki kama wannan shine republican ko jamhuriya shine jamhuriya ba jamhuriya wadda iko ga hannun mutum ɗaya yake yanzu nan ka ɗauki kamar eh, zaman da muke zandar koko niger an yi region kuma an yi meri wannan meri dukan duk da suna da ɗan incin kansu amma akwai eh, prefe yana ne yana sa ido cikin abin da suke da abin da suka yi sai sun kai in ya diba ga ya kasance kenan sunan dai an samu incin ne mai babu incin don ina jin a takaice komai a hannun da eh, guri ɗaya yake mu yanzu a niger komai hannun gwamnati yake kuma shine jamhuriya wannan eh, shine jamhuriya don shine uwa shine uba komi da komi a hannun shi shine wanda ake ce ita unique wancan kuma wanda ake ce tarayya kamar tarayya Nigeria e, abubuwa da yawa gwamnati ya saka ma ya saka ma e, state shine bambamcin su shi kuma kamar ni ina jin kamar su wani a ce republic democratic wani kamar kiranye ne kamar a ce ma republic popular da shi kamar misali jamhuriyar demokradiyya ita kawai suna ne ba wani abu suna ne tunda demokradiyya kamar ya zamanto wani take ne dai kamar ana so a kwatanta da eh, akwai dan sakacin rayuwa haka wanda eh, salon mulki amma ka ɗauki ta rdc congo ai tsohon zahir ce aka mai da rdc congo to dangance da yadda mulkin yake tahe iska ana yi a ce akwai demokrasi ko ko babu demokrasi ina jin sai yanzu ne suka fara shiga wannan bangaren na yanzu ne aka yi zaɓe wanda watakila gwamnati wanda ke bisa zai sabka ya ba wani gwamnati wanda za a iya ce zaɓaɓɓe ne kwatamcin su. kamar ali a cikin wannan tsarin guda biyu muhimmai da kuka ambata da mm. tarayya da kuma jamhuriya wanne kuke ga kamar yahi dacewa da talaka. to shi kasan talaka abinda aka so ya kasance da duk abin da ake yana gani a ƙasa eh, shi ko bai iya gani a ƙasa sai in ya kasance iko yana kusa da talaka yanzu ka ɗauki nigeria eh, da yake suna federalism din wannan ai kamar talakawa duk galibi abin da ake suna da yancin suna gani suna ji suna gani kuma suna da yancin su su su su, su amma ka ɗauki mu namu niger to ba haka nan bane ba ko merorin da ake cewa an zaba ko kuwa su president da conseil general da ake ce maka an zaba ai ha yanzu gwamnati tana abin da ta ga dama da su tunda eh, kullum ta Allah kana jin an ce wannan mayar an sabke shi wannan mayar an sabke shi duk da ma dai zaɓa ma al'umma ne kenan sai in ce in sassabci ne wannan eh, federalism din yahi to amma da yake muna cikin kasashe wanda kamar renan horon shi ne sai san komi a hannun su yake shi yasa don kamar kasashe kamar Nijar ba a zancen federalism turawan mulki sun tashi mun kakkabe hannu ba bashi su ne afir kan muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami haɗaɗɗan harsashi Allah Allah ya Allah haɗa kanmu kan muso juna saura waƙar afirka ta marigayi abakar ladan zaria shin yana gaskiyar cewa yawancin kasashen afirka sun gaza wato kamar a ce suna cikin jerin kasashen da a turance ake kira fail states shin da wani mizani ake auna ƙasar da ta gaza watan fail state ina gaskiyar cewa najeriya ma ta shiga sahun irin waɗannan ƙasashe tambaya ce daga bashir sallau cikin garin dutse a jihar jigawa tarayyar najeriya to wakilinmu na kaduna aminu sani sado ya gana da daktatukar abdulkadir malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar jihar kaduna a najeriya ina ganin ba gaskiya ne ba idan aka ce mafi yarin kasashen afirka suna cikin kasashen da gazawa musamman ta shugabanci ko ta harkar tsaro an fi amfani da wannan kalma ta gazawa in aka kalli matsalar tsaro da kuma gazawar madafun iko wajen tunkarar matsalar yadda ake gudanar da sha'anin shugabanci musamman harkar tsaro shi yasa ake kiran kasa kamar somalia wasu ke kallanta a matsayin kasasshiyar kasa kuma a baya kasa irin kamar su jamhuriyar tsakiyar afirka ita ma a mata wannan ganin kuma har yanzu ma ana mata ana kallanta a matsayin ƙasa ce da ta gaza sannan kuma a baya kasashe da dama sun samu kansu a cikin cikin wannan aji na kasancewar kasashe da suka gaza amma ba ni tsammanin cewa za a ce mafi yarin jayi don yau ba za a hada matsalar tsaro ba za a ce kasar ghana misali ko kasar togo ko jamhuriyar benin misali ko irin su Rwanda su Burundi suna fuskantar matsalar da ƙasa kamar Najeriya take fuskanta ba ko ƙasar Nijar matsalar ta bai kai ƙasar Najeriya ba haka kuma ƙasar Kamaru tana fuskantar matsala sosai ita ma don ga matsala 'yan tawaye ga kuma matsala na ƴan Boko Haram Chadi ma tana fuskantar matsala amma ba za ka haɗa matsalar su da ƙasa kamar Senegal ba misali ba za ka haɗa matsalar ƙasar burkina faso da kamar ƙasar cote d'ivoire ba ba za ka hada matsalar ƙasar. Cote d'Ivoire da kamar kasar Gambia ba saboda haka dole ne a aje al'amarin kowace kasa aje ta a gurbin da ya kamace ta to da wani irin ma'auni ne ko mizani ake gane cewa kasa ta gaza masu wadai mana karin haske akan haka to ni a bisa yar fahimta ta ana kiran kasa da ta gaza ba ta harkar shugabanci ne ba inda ta harkar shugabanci ne mafiyarin jihar kasashen afirka ba demokaradiyya mafiyarin jihar kasashen afirka ba adalci inda ake gudanar da shugabancinsu amma suna ci gaba ƙasa kamar ruwan da kama karya ne na shugabancin Paul Kagame amma da yawa wasu na yabawa bana cikin masu yaban duk wani shugaba dan kama karya komin aikin da ya ma al'ummarsa bana ciki kuma ina jin duk mai kwaɗayin adalci da da wanzuwar daidaituwa a rayuwar dan adam ba zai goyi bayan duk shugaba na mutuka raba ba amma kaga Rwanda ai ta ci gaba a wajen harkar musamman tattalin arziki da harkar tsaro amma kaga ba za a ce a siyasa akwai ci gaba a kasar ba ko ba za ka iya amfani da wannan ba saboda haka babban minzani da aka fi amfani da shi wajen wace ƙasa ce ta durkushe ko ta gaza shine matsalar tsaro kasashe da yawa suna fuskantar matsalar tsaro burkina faso 'yan shekarkarun nan suna fuskantar 'yan ina da kisa waɗanda suke kashe bayan allah a arewacin kasar an fara samun ɗaiɗaikun suna shiga ƙasar cote d'ivoire niger tana fuskantar wannan matsala shekara da shekaru sannan kuma chadi tana fuskantar wannan matsala in muka duba tsakiyar jamhuriyar eh, tsakiyar afirka ita ma tana fuskantar wannan matsala tun lokacin da al'amarin rigimar ƙasar ya rikide ko ba na rigima ce ta addini har yau jamhuriyar demokradiyya ta Congo tana fuskantar matsalar rugujewa amma ba za ka ce ƙasar jamhuriyar Congo rugujejiyar ƙasa ko ƙasa ce da ta gaza gaba ɗaya ba saboda haka gazawar shugabanci wajen bayar da tsaro da kuma kare rayuka da dukiyoyin mutane a wannan da zamani shine aka fi amfani da shi a matsayin madubin nuna ƙasa ta isa ko kuma ƙasa ta gaza a wajen shugabanci. Idan muka duba Najeriya, Najeriya na fama da matsalolin tsaro musamman arewacin Najeriya. Ita za iya cewa to ta gaza kenan a haka? Ba za mu ce ƙasar Najeriya ta gaza a yanzu ba, amma za mu ce tana ƙoƙarin ta gaza. Ta bi turban da ake kasancewar an gaza. Akwai shika-shikai na gazawa, na faɗi maka irin su. Kowa ya sani a yau, musamman Najeriya ta arewa, ko arewa maso gabas ga matsalar 'yan Boko Haram. in kai matsala ta arewa maso yamma ga matsala na masu garkuwa da jama'a da kuma sauran ƙungiyoyi na ina da kisa Najeriya ta arewa ta tsakiya irin su jihohin Niger suna fuskantar irin wannan matsala irin jihar Nasarawa su ma ana samun waɗannan matsaloli jihar Plateau kuma an sha samun matsala tsakanin ainihin ko matsaloli na bangarori na rigima addini wanda kuma yanzu abin farin ciki shine musamman rigingimu na addini da kabilanci a jihar Plateau suna raguwa ana samun ko rigingimu amma dai gaskiya lo an daɗe ba a samu lokacin da ɗaruruwa ko dubban talakawa Kirista da dubban talakawa musulmi ke fuskantar juna suna kashe juna suna kona dukiyar junansu su ba an daɗe ba a samun irin wannan saboda haka gaskiya najeriya ba za a ce ta gaza ba sai dai tana bin turban da zai kai ta ga cewa ta zama kasashe kasa muddin ba a tunkari waɗannan matsaloli na tsaro da suke adabar waɗannan yankuna da na kira sunayensu ba in kuma gwamnati ta kasa kare ma mutane rayukansu da dukiyoyinsu ballantana walwalansu don wannan gwamnati ta gaza saboda haka ko dai gwamnatin najeriya ta tashi tsaye ta farka daga bacci da kuma gazawarta a baya ta wajen ainihin yin abin da ya kamata wajen tunkarar waɗannan matsaloli na tsaro ko kuma daga ƙarshe za a kalli ƙasa wanda kuma abin bakin ciki ne kuma ba na tsammanin shugaban muhammadu buhari zai so a ce ƙasan nan ko tarihi ya tana da shi a matsayin wanda ya shugabanci gazawar ƙasa ƙasa ba lokacin shi aka fara waɗannan matsaloli ba amma sun yaukaka a yanzu kuma yana da dama domin muna da dubban ko miliyoyin yara matasa da suka karatu ko diploma ko babban takarda na shirin gama kwalejin ilimi ko kuma babban diploma ta ƙasa ko digiri ana nan da su miliyoyinsu me zai sa ba za a yi amfani da wannan dama ko da na ainihin ta ne shekara biyu shekara uku don mutum kare waɗannan matsaloli ba. Allah ka yi mana arziki saboda bala gancin gaba adadi. Haruna ujini na fada kuma gulmi na ma yana fada. Allah ka yi mana arziki saboda bala Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na RFI. kai ma kana iya shigowa a dama da kai ashirin aiko da tambaya ta adireshin mu na email a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji daga gare ka bari mu karkar shirin da wannan tambayar da ke cewa Dan allah ku tambaya mana masana harshen hausa me yasa ake cewa ya lashi takobi takanas ta kano ya niki gari da kuma ma'anar karin maganar nan ko kirari turmin tsakar gida shalu, gudan mata Sako daga Aminu Adamu Malamadori da Rabi'u Dakot Dunari a jihar Jigawa da Yusha Utanko Maraban Rido a jihar Kaduna, Najeriya. To ku sha ku don wakilinmu na Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya tattauna da Malam Ali Raja'i ɗan jarida malami kuma mai nazarin harshen Hausa ga tattaunawarsu. To abinda Bahaushe ke nufi da takanas ta Kano su ire-iren waɗannan karin maganganu da eh, takanas ta kano ke ciki suna jerin karin maganganu ne da ake kiran su masu gajeren jimla irin su ah, kuransa ta yi kuka jariri bai san babu ba iya ruwa da kai su ya lashi takobi su takanas ta kano din nasa takanas ta kano yana nuna kawai a wato muhim yadda ka ɗauki wani abu da matuƙar muhimmanci na ganin cewa ka samu ka cimma burinka na saduwa da wannan abin ko saduwa da wani ne ko kuma a'a aikata wani abu a can ne saboda haka sai ka taso na musamman kawai ka fasara shi tashi na musamman daga waje kaza zuwa waje kaza yawwa shine kawai wanda ba wai ko wani labari ne ko wani abu yake kunshe da shi ba to sannan kuma sun ce uh, akwai ya niki gari uh, shi eh. ya niki gari yana da bambanci da takanas ta Kano yawwa bahaushe yana iya haɗin karin yana iya haɗa karin maganganu misali kamar guda biyu haka ya dunkule su a waje ɗaya sai zai iya ya bashi ma kaman karin magana mai bangare biyu ko karin magana mai ƙarin bayani yanzu misali ai ka ga ya ce wai ya niki gari ko zai iya cewa na niki gari ta kanas ta kano na zo don na ganka niƙan gari a nan ka ai ka san fatake a dacin idan har za su yi tafiya ai akwai su nakiya su menene a niki gari garin soye din nan sabila da a wannan tafiya kada ya samu ma wata matsala a hanya ko ba haka ba saboda haka ya niki gari na musamman ya gama iya shirinsa domin ya ga cewa ya zo ya cimma burin abin da yake so ya cimma shine kawai ya niki gari din wato ya gama kyakkyawan shiri na ganin cewa ya cimma burinsa yau to daga farko kuma suka ce eh, mece ce ma'anar wannan karin maganar ya lashe takwabi ai ko a lokacin in ka karanta labarin yaƙe-yaƙe za ka ga cewa wato idan har a filin daga namiji ko wani jarumi ya ɗaga takobi haka ya lashe ta haka to daidai yake da kamar ya yi rantsuwan sai ya cimma nasara akan wannan yakin da ya fito ne saboda haka bahaushe ya yi amfani da wannan sai ya sa shi a cikin karin maganarsa ma'ana na lashi takwabin sai na ga bayan abu kaza ko kuma sai na cimma burin wani abu kaza ma'ana shine na ƙudiri aniya niyya kawai na ƙudiri aniyar cimma wani buri na musamman da na sa shi a gaba to sai kuma turmin tsakar gida shalugudan mata na'am akan ce turmin tsakar gida shalugudan mata ko kuma shalugudan mahasada wasu suna faɗin wannan bahaushe yana da wani a wata zama a da can wasu shekaru ba da ake kira zaman gandu za ka samu akwai ainihin shi mai gida sannan kuma akwai duk irin suna kiransa extended family A masu abin eh, nazarin halayen rayuwar dan adam saboda haka irin wannan zaman gandu din akan samu turmi ai guda daya matan wa anan za ta zo ta yi daka matan kanne anan za zo su yi daka iyayen gida anan za zo su yi daka shi kaɗansa ne a tsakar gidan gaba ɗaya ko kifa shi ba a yi duk wanda ta taso da bukatar ta ita kansa za ta zo saboda haka da masoyi da maki da wane ne duk gaba ɗaya idan ya zo dai kan wannan turmin ne saboda haka sai ana alakanta wannan turmi na tsakar gida da iyalan da suke wannan zaman gandun da zamantakewa na bahaushe ya sa shi a cikin karin maganansa ya rataya shi wani wanda yake ko babba ne haka ko kuma wani jigo dai haka a tafiya ko shi mai gida din zaka ji ayu daga baya ma bayan zuwa musulunci sai ka ji idan wani babba wanda ya tsare komai da komai in ya rasu sai ka ji ana ci ayya babban bango ya faɗi ko babban rumfa ta faɗi to saboda haka ya sa shi ne a cikin karin maganarsa domin ya nuna wato yadda wani ya zamo mai ɗauke nauyin abubuwa da dama ma wasu mutane wanda hakan na iya sa wasu ma su zama abokan gabansa suna jin haushinsa don haka ko da wani yana da abokan gaba musamman ta fuskar siyasa ko ta fuskar sarauta ai za ka ji 'yan ma'abba maroka da sauransu suna kirari ma wani suna ce masa wani shine ai turmin tsakar gida ne gudan mahasada ko shalugude na mata haka to malam muhammad ali mun gode kwarai da wannan dama da ka ba mu ni ma ina godiya ne da zance aka gane bai kalamin hausa a zance gwadaban awon kayayyo rasa da harshe kibiya ta so take yin nisa mafarki da ke muna biya na rike sun kiza na dangabe don gudun kar da yau abin faɗi in na amsa na kai a tun kuɗi kin ga waina tana da san a gai da Husaini Danko da wannan waka kalaman Hausa, a kuma gai da Malam Ali Raja'i. Kuma nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na tambaya da amsa. A madadin injiniyan mu na yau, Mustapha ADBC, da sauran ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, abokinku Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.